وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك هذا جدد قديم قال الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin daman shi gashi ya sace kawo mu a wannan dare na goma ga watan jimadanil akhira na shekarar hijirar manzon Allah sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai ga sha uku ga watan yunayir shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya domin a wannan masallaci na usman bin affan a zango cikin wannan majalisi na karatun riyadu salihin min kalami sayyidil musalin littafin babban malami al'imam Ibnu zakariya yahya Ibnu sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na goma sha ɗaya a cikin jerin karatu da muke gabatarwa na wannan littafi mai albarka wanda har yanzu dai muna cikin babi da yake bayani akan haƙuri wanda mali yake ta kawo muna dalilai daga hadisai ka bayan ya kawo na alkur'ani waɗanda suke bayani akan falala haƙuri da kuma mahimmancin yin shi a cikin rayuwa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sakan ya ma malam da alkhairi ya kai wannan lada aiki cikin kabarin shi allah ya datar da mu da haƙuri kuma allah ya ba mu irin sakamako da yake ba masu yin haƙuri mun kwana ƙarshen hadisi na arba'in da hudu yau kuma da ikon Allah za mu tashi ne farkon hadisi na arba'in da biyar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wajen gayin daidai da aiki da daidai inda malam ya ce Allah ya rahamce shi Allah ya gafarta mai wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna رسول الله صلى الله عليه Laysa, قال ليس الشديد إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه السرعة بضم الصاد وفتح الراء وأصله عند العرب من يسرع الناس من يسرع الناس كثيرا حديثي حديثا أبا هريرة الله يكرم سهرده yace lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa shadidu ba tsanani ba ne ba domin mutum yana da tsananin kada mutane a wajen kokowa don kana da sauri wajen kada mutane ko yawan kada mutane ba a cima mai tsanani ko kuma mai ƙarfi innama shadidu mai ƙarfi shine alladhi yamliku nafsahu wanda yake iya danne ranshi inda lagadabi lokacin da ya fushi wanda zai danne ran shi ya hana ta abin da take so idan ya yi fushi wannan shine mai ƙarfi don ƙarfi na tuwo ko ƙarfi na abinci ko ƙarfi na fura ko ƙarfi na damtse ko ƙarfin kokowa ko ƙarhin dambe ba shi ba ne ƙarfi wal'alla wannan ƙarfi ya zama maka wauta ƙarfi shine ka iya ka yi ƙarhin zuciyarka ƙarfi shine ka yi ƙarhin zuciyarka a duk lokacin da ka shiga yanayi na hushi ka danne zuciyarka ka hana ta yin abin da take so wannan shine ƙarfi kina haƙuri ranka ya ɓaci zuciyarka ta ji ba daɗi ke ka yi haƙuri ka danne ta wannan shine ake cima tsananin ƙarfi laisa shadidu bi sura'a. ba tsananin ƙarfi ba ne ba don kana da yawan kada mutane innama shadidu tsananin ƙarfi shine alladhi yamliku nafsahu wanda yake iya danne ran shi inda algadabi a yanayi na fushi ka danne ranka ka hana ta yin abin da take so ba abin da yake sa mutum ya aikata a wani abu musamman wanda bai dace ba face fushi to idan mutum ya iya mallakar ran shi ya iya kula da ran shi lokacin da yake halin hushi wallahi ya samu babban nasara a rayuwa Allah ya datar da mu da yin haka wa an Sulaiman bin suradin radiyallahu anhu wa an Sulaiman bin Surad radiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'a an sallallahu wa sallama wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad wajhuhu وانتفخت أدواجه أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ta'awwadu billahi minash shaitanir rajim muttafaqun alayh wa an Sulaiman malam yace wannan hadisi ne daga Sulaiman dan Surat Allah ya kara mishi yarda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Sulaiman yake cewa kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama yace ina nan zamne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina nan zamne tare da manzon Allah sallallahu sallama a gehe guda da ma'ansu mazaje guda biyu yastabbani suna zagin juna suna rikici a tsakaninsu wa ahaduhuma ɗaya daga cikinsu ihmarra wajhuhu huskar shi ta yi tsanwa ya huskar shi ta yi tsanwa wantafakhat audajahu jijiyoyi wuyan shi duk sun tashi suna ta kumbura rai ya ɓaci fuska ta sake kala jijiyoyin wuya sun tashi yana irin an taɓa shi inna faƙalar sulasar sallama sai mazalar ke cewa inni la'a'alamu kalimatan alamu kalimatan. ya ce wallahi na san wata kalma law zai faɗe ta la zahaba, an huma ya jiru ce nan take da abin da yake jin na ɓaci rai da ya ta himmai. manzo Allah ya ce na san wani abu da da ya gaye shi ya huce manzo Allah ya ce lauƙala qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsaron Allah daga shaitani jefaffe zahaba anhu ma yajidu manzo Allah ya ce wallahi abin da yake jinan duk zai tafi faƙalu lahu sai suka ce ma wannan mutumin innan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi sai da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ta'awwad billahi minash shaitanir rajim ka nemi Allah ya tsare ka daga shaitani jifaffe nan cuta da maganinta ko cuta da maganinta hushi cuta ne maganin shi duk lokacin da ka shiga hushi ka yi ta'awuzi ka nemi Allah ya tsare ka daga shaitani kuma wannan yana nuna mana daga ina yarhamukallah daga ina hushi yake zuwa wannan yana nuna mana hushi yana zuwa ne daga shaidan shaidan ne yake sanya ma mutum ya shiga bacin rai to manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya shiga bacin rai da zai ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim da Allah zai tahiyyar mai da wannan ɓacin rai da yake kaga wani idan ya ɓacin rai ya kai ɓacin rai da aka ce mai ka ci a'udhu billahi ya ce banna cewa an ki a can to ya shiga uku magani ne akan wannan cuta taka duk wanda ran shi ya ɓaci ya nemi tsari da Allah ya tsare shi daga shaitani jefaffe abinda zai ce kawai a'udhu billahi minash shaitani waje. ma'ana ina neman tsari Allah ya tsare ni daga shaitani jefaffe eh Allah ya tsare ni daga shaitani jefaffe shaitan ne kullum yana tare da mu so yake ya kai mu zuwa ga matsala shedani makiyin mu ne dama Allah ya gaya mana inna shaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwwa Allah ya ce kun ga shedan makiyin ku ne kuma ku rike shi makiyi ku rike shedan makiyi wanda ya ce zai mai da shedan masoyin shi to ya riki wanda shi kuma har abada ba zai so shi ba shedan ba zai so ka ba bai ya son ka kuma ba zai so ka ba don haka idan ka ce ba za ka ba shedan kumya ba to zai hallakar da kai har a gaban Allah ya tashi maka gwalo وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم da na karanta wani aya wata laya aka taɓa buɗe wai an rubuta fala lumu ni fa an kada ku zarge ni ku zargi kenan haka aka rubuta a jikin laya aka ba da mutum yake kulla an sa wani gashi da waye kuma an rubuta falata ta lumuni wa lumu an kusa ku kada ka zarge ni ka zargi kanka idan ka kanka cikin wuta kada ka zargi wanda ya kulla maka ita Allah ya kare mu idan wannan hadisi yana karantar da mu idan muka yi fushi mu nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga shaitani jefaffe sai sahabbai suna jin wannan sai suka ga magani ya zo ma dan uwansu suka je suka ce manzo Allah sallama inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallama ya ce ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim manzo Allah ya ce ka nemi Allah ya tsare ka daga shaitani jefaffe Allah ya kare mu daga shaitani jefaffe saboda me ake kiran shi jefaffe saboda Allah ya ya tsine mai ya kore shi matrud Allah ya kore shi daga rahamar shi tun ranar da yama Allah yama Allah girman kai Allah ya sa shi aiki ya kiya har ma yake da bakin magana ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Allah ya ce to fadhhab fa innaka rajim dai kai ka zama tsinanne inji Allah Allah ya ce na tsine ma albarka tafi to kaga shedani tsinanne ne haka dan haka idan muka tashi Allah ya ce fa idza qara'ata alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim ko karatun za ka yi na ƙura'ani shaidan zai hana ka to Allah ya ce ka nemi Allah ya kare ka daga wannan shaidanin tsinanne in ji Allah ka nemi Allah ya kare ka daga sharrin shi Allah ya kare mu daga sharrin shi wa an mu'adhi bin Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfidahu da ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu min al-huril 'ayn ma sha'a hadisin abu dawud da tirmizi imam tirmizi yace hadisun hasan hadisin mu'ad dan anas Allah ya kara masa yarda yace annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man kadama ghaidan duk wanda ya haɗiye gushi duk wanda ya haɗe wani hushi ba huwa ƙadirun ala an yunfidahu yana da iko ya samu iko yana iya nuna ya huce hushin shi yana da ikon huce hushin sai ya haɗiye shi ka haɗiye hushi wanda kana da iko ka haɗe ka huce wannan hushi naka an maka ba daidai ba kuma ka samu damar ramawa ranka ya ɓaci kana da ikon ka rama sai ka haɗe hukuncin kano da ba komi to da subhanahu wa ta'ala gobe kiyama Allah zai sa a kirawo sunan shi ala ru'usil khala'iqi a taron jama'a a hudo ka gaban mutane kowa da kowa yawmal kiyama a ranar tashin kiyama Allah zai ce ina wane dan wane dan aikin nan da kai na wani hushi da ka haɗiye wanda kana da daman huce shi sai ka haɗiye dalilin wannan Allah zai sa gobe kiyama a kirawo ka gaban duniya gaban gaban halittu gaba ɗaya Allah zai ce to ga matan hurul in ka zaɓi wadda kake so wannan shine sakamakon wanda ya hade shi kuma ba wanda zai je ya kusanci matan hurul in dan aljanna ma'ana dai zai shiga aljanna kuma a cikin ni'imomin aljanna za a bashi zaɓin wanda yake so a cikin ni'imar ma za a ba shi zaɓin wace ni'imar yake so daga hurul in mataye na aljanna za a ce ya zaɓi wadda yake so wanda duka hurul in gaba ɗaya babu ta yadda ba to duk abin da aka ce za a zaɓi za a ba su fifiko kenan ka ga abin da ranka yake bukata wanda kuma sakamako ne na masu haɗiye hushi haɗiye hushi an ɓata ma rai an ɓata ma rai kuma kana da iko akwai wanda za a ɓata ma rai kuma bayan da zai iya eh, sai dai ya ta hushe huce idan shaidani ya mai hudu ba ya je kama bushe bushen iska yana mai da hushin yake zai kone hushin to kaga wannan dama bai da iko a wannan yana da iko yana da ya samu dama yana iya huce hushin shi saboda ya yi karhin mutunan ko kuma a'a yana da faɗa aji ko kuma a'a kawai dai ke kyale to sakamakon shi gobe kiyama Allah zai kirayi sunan shi gaban halittu gaba ɗaya sannan Allah ya bashi shi zaɓin cikin matan hulul ain ya zaɓi wadda yake so wannan babban sakamako ne amma ya zo bayan babban aiki don ba kowa ba ne ba yake haɗiye hushin idan ka ga mutum ya haɗiye hushin to daman ba ya da ikon ramawa mutumin da aka ma yana da ikon ramawa musamman a irin rayuwa mu ta yau mutum yake ganin idan ya bari zai ce za a raina ne e eh, gobe gobe ma za a sake mini kuma alhali wannan duka wahayin shaidan ne gobe ma in ka kyale gobe ma sai ama ba abin da za a ma gobe abin da za ka samu wannan sakamakon ne ke jiranka shine abin da shaidan bai ya so wannan sakamakon Allah ya ce wal kadimin al ghaiz ko Allah ya ce masu haɗiye fushi wal'afina anin nas kuma masu yahewa mutane waɗanda idan aka musu suka yi huci ba sa nuna hushin sai su haɗe sai ka ji ana wani bai da ma zuciya yana da zuciya akwai sakamako da yake jira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon haɗe hushi wa an abi hurairata radiyallahu an anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi daga aba huraira allah ya ƙara mashi yarda ya ce lalle wani mutum ya zo wajen annabi tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ausini ya ma'aiki ka muni wasiya ya ce ka muni wasiya wasiya shine ka gaya mun wani abin da zan rike shi ya amfani ni duniya da lahira ka bani ka bani wani abu wanda zan riƙe shi a matsayin guzuri ka bani wani abun da zai amfane ni a rayuwa qala sai manzo Allah ya ce la taghdab kada kai fushi kada kai fushi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi wannan kalma la taghdab kada kai fushi bawan Allah sai ya ƙara cewa manzo Allah manzo Allah ya ce amuni wasiya sai manzo Allah ya ce la taghdab kada kai fushi sai ce manzo Allah amuni wasiya sai manzo Allah ce la tagdab kadda kai fushi?" hankali shi ya dawo ashe wasiyar manzo Allah yake mai ah. ne faraddada miraran ya maimaita yana sake nanata manzo Allah yana ce mai la tagdab kadda kai fushi manzo Allah yana kadda kai fushi kadda kai fushi wani ya zo makaranta an fara karatu da shi ya zo ya yi harda harda shi ba ta yi ba malam ce he ka sake harda sai ya wuce ya tashi ta yi shi yau sai aka yi bayan shekara goma sai iske abokan karatun shi ɗaya yana jan karatu yana jan sallah ko ya iske ɗaya yana tafsiri ce wannan tare da shi muka yi karatu wallahi da ban yi hushi ba kaga illar hushi kenan wani ya hau mota za a neman kuɗi ko kaza da kaza ya ka ɓata mai ya ce ku ta yi ni ban na tafiya ma sai a je da wannan tare da su muka yi wasan Ka kaga hushi to hushi kenan a rayuwa komi idan ka sa hushi ka ga ya lalata maka kada ka yi hushi aka wani malam bahaushe yake wani karin magana ya ce shi ƙudan ma mine ne balle roman shi mm. eh, ƙudan ma mine ne balle roman shi kaga idan aka ci an yi da huwan ƙuda za a zo a yi rikici a kan ƙuda mm. to balle wani a ce wai ni romuna na ƙudana ne baka bani ba to haka ita duniyar take duka duka babu wani abin tada hankali idan da mutum mun fahimci rayuwa mutuka, duka za ku ga cewa babu wani abin da za mu makushi sai mu zamna lahiya cikin duniya mu huta duniya lahiya to manzo Allah sallallahu shugaba likita wanda ya san ya ya kamata a zamna lahiya shi da yake gani wannan wasiya mai tsada mutum ne takanas ya zo wajen manzon Allah yana neman a bashi abin da zai amfane shi a rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mai abin nan shine ka daina yin hushi ka bar hushi a rayuwa wallahi zaka samu akwai waɗanda Allah yake datar da su da wani hali wani zaka same shi bai san hushi ba bai san hushi ba har mutane kaga suna zage shi wani bai ya hushi kai amma amma amma baka hushi daidai ne ba ya da wani amfani fushi akwai inda ake nuna fushi a cikin al'amari na addinin Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana wanda wannan hushi ne mai lada shi ma amma haka kawai wani kamar bushiya yake da an taba shi sai ya rinka tukurkudewa yana nuna cewa an taba abin da ba a tabawa to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la taghdab kadda kai fushi Allah ka raba mu da yin fushi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديثنا أربعين ترى حديثا أبا هريرة الله يقارى مسير لا يتي annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ma ya zalul bala'u jarrabawa ba za ta gushe ba tana saukowa bil mu'mini tana saukowa mumini ko mumina Allah ba zai gushe ba yana jarraba mumini ko mumina fi nafsihi a cikin karan kanshi Allah zai jarrabe ka a cikin karan kanka ka rinka lahiya ko kuma ka rinka jin dai damuwa wa waladihi ko Allah ya jarrabe ka cikin sha'anin yaranka wa malihi ko Allah ya jarrabe ka cikin sha'anin dukiyarka haka dai mumini yake cikin jarrabawa Allah zai ta jarraban mumini jarrabawa bayan jarrabawa hatta yalka Allah ta'ala har mumini ya haɗu da Allah wa ma alaihi khati'a bai kuskure ko ɗaya bai zunubi ko ɗaya mhm. imamu turmizi ya rawaito wani hadisi ta hadisi ne ingantacce kuma hasanu wannan hadisi me yake karantar da mu jarrabawa ko bala'i ko musiba da yake saukowa mutum a cikin karan kanshi da dukiyar shi da iyalan shi ba komai yasa ba Allah yake kawowa face dan haɗuwarka da Allah ta yi kyawo? amma idan ka hakuri. shine a cikin suratul baqara Allah yake ta wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat yace wa bashiris sabirin Allah ce wallahi za mu jarrabe ku da abubuwa na tsoro ne da yunwa wa naqsin min al-amwal za mu rage dukiya kana da da da ga kuɗi sai Allah ya kawo kariyar tattalin arziki da kuna da yawa sai Allah ya ɗauke waninka al'anfuskin Allah ya ɗauke yaranka mammakka babanka yayanka ɗiyanka ƙannunka makwabcinka duk wani wanda za a taɓa ma kaji a zuciyarka kaji kaji damuwa sai Allah ya ɗauke shi wasamarat Allah ya lalata ko kuma ya rage amfani na gona ka je ka yi riɗinka sai ya kai sai Allah subhanahu ta'ala ya sa ya lalace ka yi wakenka sai ƙwari su bata shi ka yi hatsinka tsuntsaye su canye duka jarrabawa ne daga Allah haka Allah zai jarrabe ka zai jarrabe ka sai Allah ya ce wa bashirin sabirin amma duka cikin jarrabawa Allah ce a yi albushiri ga masu haƙuri kenan jarrabawa Allah ya yi ne domin mu yi haƙuri idan kai hakuri Allah ya to albishirinka kina wannan hadisin shine yake tabbatar muna tunda zaka haɗu da Allah duk lokacin da jarrabawa ta sabko maka kai hakuri. Allah yana kankare maka zunubanka da wannan haƙuri da kai akan wannan jarrabawa sai ka haɗu da Allah wa ma alaihi qati'a babu wani laifi a kanka kawai za tashi farin ka fes daga nan sai ayi aljanna da kai dalilin mi dalilin jarrabawa da Allah ya maka da haka yana da kyawu a duk lokacin da aka ce wani ɗan ɗayanmu ya yi jinya bayan jinya ya rasu addu'a da muke yi Allah sanya rashin lahiya zama mai kafara abu mai kyau ne saboda idan ya zama mai kafara kenan jarrabawa bayan an yi da jarraba shi an zubda mai zunuban shi yanzu daga nan sai Allah ya tafi da shi zuwa ga lahira bai da wani zunubi a kai so da yawa wani zai fahimci rashin lahiyan kamar wani bala'i ne ko rishin son ka ne alhali ba haka ne ba hadisi ya tabbata ba zala sassala yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu mun gani a baya duk wanda Allah yake so shi da alkhairi sai Allah ya jarrabe shi dan haka ma Allah ya hi jarraba waɗanda yake kauna ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal waɗanda Allah ya hi jarraba su ne annabawa sai waɗanda suke martaba ta ƙasa da annabawa wajen nagarta sai masu bi musu sai masu bi musu annabawan Allah kullum cikin jarrabawa su idan ciwon kai ne annabin Allah idan zai ciwon kai ciwon kai wanda idan kai ne za a ɗoro masu dubul shi ake ɗora ma annabin Allah kuma ya yi haƙuri domin Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙaunar shi to manzo Allah sallallahu ya ce haka jarrabawa take ga mumini ko mumina ba za ta gushe ba tana son komai a karan kan tana son komai a cikin sha'anin iyallan shi tana son komai a cikin dukiyar shi har ya haɗu da Allah babu wani laifi a kan shi shikenan sai Allah ya sanya shi cikin aljanna Allah ya sanya mu ci jarrabawa da Allah yake mu wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قدم أيينة بن حسن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم أيينة بن حسن أيينة بن حسن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كحولا كانوا أو شبانا فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تؤتينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين inna ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin wa inna hadha min jahilin wallahi ma jawazaha umaru hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala rawahu al bukhari wannan hadisi na hamsin hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda da shi da ma'aifin shi ke daya abdullahi dan abbas yake ba mu wata labarin wani kissa da ya faru lokacin sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce akwai wani bawan allah da ake cima uyaina tubnu hisnin uyaina dan hisnu ya zo gari sai ya sabka wajen ɗan ɗan uwan shi sai ya sabka wajen ɗan ɗan uwan shi wanda shine ne alhurri ibn qaisin ya zama baƙon Alhurri ibn qaisin shi kuma Alhurri ibn qaisin ɗaya ne daga cikin 'yan fadan umar radiyallahu anhu 'yan ma kusa da umar shi umar suwaye kusa da shi su ne makarantar alkur'ani shi umar fada shi daidai karatunka daidai kusancinka ga fada shi daidai karatunka daidai kusancinka da inda yake zama haka ne uba kuma ku ne wanda ake shawarta cikin al'amarin mutane ba ruwan shi lattijo ne kai ko yaro idan makarancin alkur'ani ne to ku ne masu hangen nesa shi umar fada shi kenan to wannan bawan allah alhurri ibn kaisin makarancin alkur'ani ne dan fada umar ne su ne waɗanda ake shawarta uyaina dan dan uwan shi ya sabka wajen shi sai ya ce yabna akhi ya kai dan dan uwana na sani ku ne yan fada kuna da waje kuna da fada a ji a fada wajen wannan shugaba to ina nema ka mini izini ni ma in samu in shiga ina da magana da shi ka nemo muni mu samu mu wuce mu isa wajen shi fasta azana fa'azina lahu sai neman mai izini aka ba su izini umar ya ce ba laifi bayan ya shigo uyaina sai ya ce yabnal khattab ya ce ya kai dan khattab ya ce ya kai dan khattab kaga dai kiran na farko ko ya kai dan khattab ya dan bazum misali <laughs> ka ji fa wanda wanda ma matsayi ma ba ɗaya bane ba ce ya kai dan khattab wallahi ma tu'tina al-jazla kai wallahi ba ka ba mu abin da ya dace aljazla ana ana yi shine ba ka ba mu ba ka sadaka kawai ka kame hannu ka kame hannu ba ka badawa wala ta hukumu fina bil adil kuma ba hukunci na adalci ba ka adalci ya ce ma umar ba ka ba mu kwami kuma ba abinda ka tsina namuna kuma ba ka adalci fagadiba umaru radiyallahu anhu sai umar ya fushi ya yi fushi hatta hamma an yuki alahu har umar ya so ya tashi domin ya ya haushi umar ya yi fushi ya yi fushi faƙala lahul hurru sai ɗan ɗan uwan wannan uyaina sai ya ce ma umar ya amiral mumini ya shugaban mu'minai inna allaha ta'ala ƙala li nabiyihi Allah yana gaya wa annabin shi sallallahu alaihi wasallama khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid jahilin hmm. Allah ya ce ma manzon shi ka yinkan yafiya kuma ka yi umarni da abin da yake kyakkyawa kuma ka kau da kai da waɗanda suke da wauta Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suratul araf kayi kayi kayi ka yi rinka afwa kayi kyakkyawa da abin da yake mai kayi umarni da abin da yake kyakkyawa kuma ka kawar da kanka da masu wauta ya ce wa inna haza min aljahilin wannan ai daga cikin masu wauta yake umar yana jin wannan aya ya ce wallahi ma jawazaha umaru hina talaha lokacin da aka karanta mai kama an since shi sai umar kawai ya koma ya tsaya ya ce wa kana kafan inda kitabillahi ta'ala umar daman baya tsallake inda littafin Allah ya shata umar bakin inda Allah ya ce to anan yake baya tsallakawa bin dokokin Allah yake sau da ƙafa. mahallin shahida ana yi menene ya yi fushi amma da aka tunatar da shi da faɗan Allah sai ya zama hushin ya zube lokaci guda ɗaya haƙuri kenan haƙuri kan cutarwa wanda a cikin tarihi na annabawa da mutanen kwale za mu ga cutarwa daban-daban da aka musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an cutar da shi mun gani a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka cutar da shi sai ta rahimallahu Musa Allah ya Allah ya ji annabi Musa manzon Allah ya ce kai Allah ya ji su annabi Musa an cutar da shi ya ce fiye da yadda aka muni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba kan shi hakuri. ya ba kan shi hakuri ya ce annabi Musa an cutar da shi fiye da haka kuma ya yi hakuri. to haka umar radiyallahu anhu a wannan hadisi an cutar da shi a zo a kalli umar radiyallahu anhu duk yanda umar yake da zahin nan da ya ɗauki mulki da umar da abubakar haka suke shi abubakar sanyi umar zahi lokacin manzo Allah sallallahu kuma da wannan ne Allah ya taimaka ya zama cewa musulunci sai ya zama abubuwa ya daidaita da manzon Allah ya bar duniya sai abubakar ya zama zahi umar yana ɗaukar mulki kuma umar ya zama sanyi wani ikon Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da abubakar ya ɗauki mulki yana so ya yi yaƙi su umar ya ce bai kamata ka yaƙi musulmi ba sai abubakar ce yana yaƙa da wannan yaƙe yaƙen da aka kuma Allah subhanahu wa ta'ala, da kansu musulman suka ce wallahi Allah ya sanar ya ga abin da ya gani ya ɗora mu abubakar a lokacin sai ya zama abubakar ya yi zafi wanda ya sanya mutane da yawa dalilin wannan zahin suka tsaya suka shiga tattayinsu umar kuma da ya ɗauki mulki sai ya zama ya yi wani irin sanyi sanyi wanda baya misaltuwa daga cikin abubuwa na umar na ban mamaki da adalcin shi umar radiyallahu anhu ya taɓa zuwa bayan gari kamar yadda ake hakaitowa ya iske wata tsohuwa da yara suna kuka a gehenta sai yake ce mata me ya samu wa'annan yaran suke kuka ta ce yunwa ta ce yunwa kuma har ya sa suna kuka to me kike dafa musu ta ce ruwa ne kawai take in sun yi kuka ce ya kusa da ruwa haka har su samu su yi barci kafin sahiya sai ta yi magana mummunan mummunan magana ta ce allah dai wannan shugaba wani irin shugaba a zalimi muka samu wanda bai san harkar talakawansu yadda suke kwana ba shi kuma umar ƙin take gaya ma umar radiyallahu anhu ya ce haƙiƙa tsohuwa ya ki shugaban ya cancanci ki gaya mai haka amma bari mu je mu gani in Allah da da matsalar ki za ta warku yana gudu da shi da wanda yake rake shi umar yana gaugawa haka ya je cikin baitulmali ya ɗauko abinci ya ɗauko gari da zai je ya bata da zai huto da shi sai wanda yake tare da shi ya ce umar ka ɗora mini he mu tahi ya ce gobe idan aka zo kiyama kai za ka ɗauki zunubi na ya ce kai ne za ka ɗauki zunubi na ka ce in ɗora ma umar ya ɗoro ya rugo ya zo gidan wannan tsohuwa ya ce ma tsohuwa kauce kauce mu dafa mu ba yaran ana dafawa umar radiyallahu anhu yana yana hura wuta ji yake batta kunnuwa da gaugawa haka suka dafa abincin ya ba yaran suka ci suka koshi suka yi barci umar ya ce to gobe kuma sai je he mu haɗa ki da shugaba can domin a ware miki abincin da za a rinka baki da ta zo ta iske ashe wannan mutumin nan da ya mata hidima shine shugaba gobe wannan shine shugabancin su umar radiyallahu anhu da dai abubuwa da dama waɗanda shi ma abubakar radiyallahu anhu idan aka shiga za ku sha mamaki za ka sha mamaki yanayi da suka yi shugabanci daga ciki shi ma bil munasaba wata rana Umar ya taba bin Abubakar ya ga kullum yana bin bayan gari Ya ce na ga me yake sai gan shi ashe wajen wata tsohuwa yake kawai ya bata abinci ya je ya bata abinci ya dawo shikenan Umar da ya gani Abubakar ashe kullum da dare ya fita yaje kai ma wannan tsohuwar sai Allah ya mai cikawa Umar yana daukan mulki sai ya fara tahiya ya je ya ga wannan tsohuwa da abubakar yake zuwa yana ba da ya je ya miƙa mata abinci misali kamar mu ɗauka eh, kamar dabino ko kuma wani abu wanda yake da kwalfa da ya miƙa mata da ta taɓa ma ta sa ta fashe da kuka ta ce halin shugaba ya rasu Allah makauniya ce ta ce shugaba ya rasu ta ce tsohuwa ta ga kakakiyar gani ta ce in ya kawo min ya kulɓe min yake ne? shine umar radiyallahu anhu yake ta abubakar ka wahaltar da na bayanka tunda duk yanda za ka yi za ka samu cewa ka kasa to haka wa'annan mutane da dukkan adalcinsu da dukkan ƙoƙarin su. haka wannan zai zo ya musu ya ce kai ba abin da ka muna kuma ba ka adalci wannan magana ce wadda za ta bata mai rai wannan ya ce ɗauka mu ɗauka misali sarkin gari ko wani makon saye ko wani mer anan ka je kirikiri kawai ka je ka kama sunan shi haka a gayan shi to kaga zai ji ba daɗi eh zai ji ba daɗi kai ka ma ka ɗauka ka ɗauka mai sunan shi wani director in equal misali sunan shi musa director ake ce musa ya ce kai musa kaga ba zai ji daɗi ba director in equal ne ma ya ce ka rena shi director baka ce mai director ma ya za ka ce musa kaga zai ɓata rai amma shi wannan duka ba shi bane ba Umar ana ce mai Allah ya ce ayi hakuri sai ya hakuri to yau kuma mu menene matsala inda muke sa matsala lokacin da ake mana wa'azi a lokacin muke ƙara girman kai idan mutum ya yi fushi idan aka ce mai Allah ya ce ya ce na kiya kenan har Allah ma zai ma raddi wannan shine matsala Allah ya samu dace kuma abu na gaba Umar wa kana waqafan inda kitabillah yana tsayawa inda alkur'ani inda littafin Allah ya shata mai baya tsallakawa duk abin da yake yi idan alkur'ani ya ce a tsaya nan to anan za su tsaya kuma haka dukkanin bayan Allah na kware suke ba wani wanda yake tsallake alkur'ani alkur'ani ya ce kaza ya ce ban da shi wannan dama idan kaga wannan alama ce na rashin kyautata mutum alama ce na rashin kyautata wa mutum sannan a cikin wannan aya abubuwa daman kala uku ne akwai abubuwa waɗanda shari'a ta hana mu to abin da yake a kanmu shine mu hannu akwai abubuwa na ƙwarai wanda shari'a ta muna umarni abin da yake a kanmu shine mu aikata sai abubuwa waɗanda shari'a ta yi shiru a kansu ba ta yi magana ba ba ta yi umarni wata hana ba to wannan kuma bincike a kansu shishige ne cikin abin da ba shafe ka ba to shine Allah ya ce khudil afwa wa amru bil urfi wa arid anil jahili Allah ya gane ta mu wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة al Firadu Bishai'i, shay'i amma lahu fihi haqqun hadisin abdullahi ɗan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce innaha satakunu ba'di athara manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa lalle fa a bayana za a samu wata rayuwa ta babakire sama da faɗi handama manzo Allah ya ce za a samu wannan rayuwa wa umurun tunkirunaha za ku ga abubuwa ga sunan da ba kwa su ba kwa kaunar su ba kwa son su yau ba kwa son su gobe sahabbai suka ce to qalu ya rasulullah ya ma'aikin Allah idan hakan ya faru aka rinka sama da faɗi da mu. ake rinka mana abin da ba ma so fama ta'amuruna da me kake umurta mu me za mu yi ya za mu yi manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah ce tu'adduna haqqal ladhi alaikum ku ku sabke haƙunan da Allah ya ɗora muku ha wa tas'aluna Allah allazi lakum ku roki Allah ya baku na ku ya amso muku hakinku nakun da aka canye ku roki Allah kai kanka ci na wani dan wani ya yi zalunci kada kai zalunci idan aka ci haƙƙinka ba ka da ƙarhin amsowa ka roki Allah shi yana da ƙarhin amso maka ka roki Allah shi yana da ƙarhin amso maka wannan shine maganin zaman duniya maganin zama a ƙalƙashin irin mulki na demokrasiya irin yadda kake ga ana abubuwa waɗanda kai da kan kasan ba daidai ba ne ba wala Allah shugaban ku da zai tashi shi da kanshi ya san ba daidai ba ne ba amma dole bayan da zai iya to a wannan hali mi za mu yi addu'a komawa ga Allah subhanahu wa mu yi ta roƙon Allah ya kamu da sauƙin mu. amma idan muka ce mun iya to Allah zai kale mu da iya mu kuma abinda ba ma iya magancewa komi ba ma iya magance ma mu komi kenan wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga Allah kuma Allah ya shimfiɗa mai ya sanar da shi da wa'ansu abubuwa da su faru hatta gaba ma ba yanzu ba ma hatta gaba idan aka karantawa can baya sahabbai su ba su ga wannan abun ba amma mu mun gani ko ba mu gani ba yan sama da faɗi nawa ake yi za a kawo ɗan ƙauye wanda bai wuce a wannan ba a kawo dukiyar mutane mutum ɗaya ya ɗauka ya je ya shiga gida kuna kallon idan ku ce za ku yi tashin hankali kuma sai dai abin ya ƙara kuma hawa kanku me za ku yi ku roƙi Allah ku bar wa Allah Allah zai isa muku ku bar wa Allah Allah zai isa muku a wannan gari an yi wata hadisa shekarun baya wani ne ma'aikiyar shi ta rasu malamai suka je wajen sadaka da suka je sadaka aka hudu kudi aka ba su da liman ya wuf haka da ya warci nashi da aka meka ma na gaba shi ma ya warta da wancan shi ma ya warta aka ce kudi aka kuma aka ce kudin sun kare sauran malamai ba su samu ba sun kare ba sauran malamai ba su samu ba aka yi ta mamaki ya aka yi kudi da aka bada ba hai a raba ba kowa ya samu a ai ba raba su ba ake dama fusga ake shi wanda aka ba daman zai lala idan jika goma jika misali jika ɗari ne in yi haka dama wata sittin shi ke na hesa a aljihu na biyu shi ma sai ya ɗauki ko ishirin kaga saura ishirin na uku idan ya ɗauki goma na gaba idan ya ɗauki biyar sun ƙare to wannan shine sama da faɗi haƙƙi wanda kowa haƙƙi ne yana da a ciki misali abu ne wanda kowa yana da zai iya samu sai ka wani ya canye shine al-infirad bi shay sai ka wani ya dauke kowa yana ji yana gani ya dauke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan yana gaya mana kai da aka ma sama da fadi wanda ba yanda za ka iya manzo Allah yana cewa ka yi haƙuri ka bar wa Allah kenan mu yi haƙuri ko da an canye haƙƙinmu mu yi haƙuri mu yi haƙuri tsinuwa musamman wadda muke wa shuwagabanni wallahi kanmu take dawo tsinuwa da zagi da muke wa shugabanninmu kanmu take dawowa inda yanda muke tsinuwan nan addu'a muke wa shugabanninmu wallahi da mun samu waraka a cikin al'amarinmu duk wanda ya bude baki abinda zai gaya ba zai gai alkhairi ba akan shugabannin shi in shugaba ya ɗauka in kana farti mai na adawa misali sai ka rinka nuna shugaban nan ai ba duk abin da ya ba mai kyau ba ne ba in kuma kaga ana yin abu mai kyau da ake yaba sai ka kama bakin kai shiru kaman ka mutu yaran da aka wani abu guda ɗaya shikenan sai a je a yi da su daga nan kuma idan aka samu bakinka ka dawo ana tare da kai kan ba kai bane ba jiya kai ta ba iya ba sai ka ce ni wannan mutumin kaman mala'ika ma ni abubuwan da yake ma ba ma iya mutum ma ba zai iya ba shikenan ka canza magana to kaga son rai son rai da kin abubuwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya shata mana su ne ya sa muke ta faɗawa cikin matsaloli da kuma rishin haƙurin talakawa mu zama masu haƙuri a cikin al'amarinmu in ba mu yi haƙurin na Allah ba da za mu samu lada da magani to za mu yi haƙuri na dole za mu yi haƙuri na dole wanda gashi nan ba yanda za mu iya mu yi borin mu yi borin da kuna cikin matsala ta wani abu wanda bai kai wannan ba sai ku hutu ku yi zanga-zanga sai a kashe muku mutum ishirin shi yanzu sai a koma cewa mu mutanenmu da aka kashe sai an biya mu ana nan ana nan ana nan kuna ta mutanenku sai ku dawo haɗin mutanen kuma ku hutu a ƙara kashe muku ishirin kuma sai ku mance wa'ancan mutanen ku dawo kan mutane kaga kullum masifa mi take ƙaruwa take yi ba raguwa ba take amma da kowa ya dukufa yake ta gayawa Allah Allah ga wa'annan fa sun zalunce mu ya Allah ga haƙƙin mu can kai dai manzo Allah ce ka ba da haƙƙin da yake a kanka nakan da aka canye ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu gane wa an abi yahya usayd ibn hudayr radiyallahu anhu anna rajulan min al-ansari qala ya rasulullah ala tasta'miruni kama sta'amalta fulanan فقال إنكم ستلقون بعدي أسرة fasbiru. hatta talqauni alal haudi hadisin abi yahya usaidu dan hudair Allah ya kara mishi yarda yace wani mutum daga mutanen madina manzo Allah yana shugabantar da mutane yana wani kaje kai ne wannan waziri can yani kaje kai ne kaza sai ce alatas tasta'milu ni manzo Allah ni ma ba za ka jagorantar da ni ba wani waje yau a ce misali an kai ka butti kuma kai wakilin manzon Allah ne ai matsayi ne matsayi ne babba ya ce alatas ta amilu ni manzon Allah ni ma ba za a bani dama ba a shugabantar da ni wani waje ni ma a dan makala ne kamar yadda aka ma wancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum ba'di athara manzo Allah ya ce wallahi kun ga a bayana in na bar ku za ku rinka ganin babakere da handama da sama da fadi. kashin dankali in ji malam bahaushe cin haƙƙi shi nan ƙiri da muzu cin haƙƙi ƙiri da muzu wani soji ne ya ce mini ya ji na neman a bashi hutu aka hana shi da ya zo ta ta lalace bai jima ba wannan muke magana da shi wai sai wani ya kira ya shi ya ce wai wani ya ne ina kana ta shiga ya ce hutu ne nake nawa ya ce takarda kake ajewa iska yana ɗauka baka ɗora mata birki ba ya ce ya ce mu 'yan wajen ne bari mu gaya ma yadda abu wai hutu idan kana neman hutu ya ce ai akwai hanyoyi da ake bi sai ku nemi ya ce tsohin kai tsohin kai ya ce yiwu haka ne ake ce haka ne ika gani ya ce wallahi da ya yi kuma abin mamaki ta kwari bai yi tambaha ne ba kawai aka ce mai ka samu hutu shi wannan kawai wai abun da haƙƙinka ne za a baka amma sai a hana ka kawai sai an ce ka ba da wani abu an ce cin hanci cin hanci cin haƙƙin mutane ba tare da cin haƙƙi gata ba tare da wani dalili ba to manzo Allah ya ce wannan duka za ku gani fasbiru to ku yi hakuri manzo Allah ya ce ku yi hakuri hatta talqauni alal haudi manzo Allah ya ce har sai kun haɗu da ni a bakin ruwan tafki na kausara za mu fatse manzo Allah ya ce da ku wanda suka yi hakuri. akan zalunci da ake musu suka kame bakin suka shiru ba su jawa kansu masifa ba manzo Allah ce za mu haɗe da su a kausara manzo Allah ce can ne alkawalinmu da su a kausar kenan mahimmancin haƙuri a lokacin da aka zalunce ka aka maka ba aka ma ba daidai ba aka ci haƙƙinka ka yi haƙuri ka kyale ka barwa Allah to gobe za ku haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin tafkin kausara Allah haɗa mu da manzonmu sallallahu alaihi wasallam wa an abi ibrahim abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fi بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه وبالله التوفيق hadisi na hamsin da uku wanda shine ƙarshen babi na uku hadisin abi ibrahim abdullahi dan abi aufa allah ya kara musu yarda ga baki daya Yace ce lalle ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a cikin irin kwanakai da suke haɗuwa yaƙi da makiya cikin irin haɗuwar manzo allah ya kunan shi da ya yi wata rana an hoto yaƙi in tazara sai manzo allah ya saurara wa sahabbai a ita hiya hatta idza malati shamsu har sai da rana ta karkata sanyi ya fara sabkowa manzo Allah kama fihim sai manzo Allah ya tsaya ya musu ba. faqala sai manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas manzo Allah ya ce ya ku mutane la tatamannu liqa al adu kada ku rinka fatan haduwa da makiya kada ku rinka neman fitina kada ku rinka neman tashin hankali kada ku rinka fatan Allah ya kawo bala'i manzo Allah ya ce kada ku yi haka was'alullaha al-afiya ku roƙi Allah ya ba ku zaman lafiya ku roƙi Allah ya kawo muku zaman lafiya ku roƙi Allah ya kubutar da ku daga duk wani sharri imma na duniya ne ko na lahira fa idza laqaytumuhum idan kuma Allah ya kaddara ku haɗu da makiyanku za a yaƙi to kada ku gudu fasbiru ku yi hakuri ku yi haƙuri in ji manzon Allah alamu ku sani fa annal jannata ta ta aljanna tana nan ƙarƙashin takubbai waɗanda ake sare wuyokansu a wajen jihadi na Allah to aljanna tana ƙarƙashin wannan takubbai sun maƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Allahumma ya Allah munzilal kitab ya Allah wanda ya sabkar da littafin alqur'ani wanda ya sabko da littafi zuwa duniya wa majriyar sahab ya Allah wanda yake tafiyar da gizagizai wa hazimal ahzab Allah wanda yake karya rundunoni na kafirai ihzimhum ya Allah ka karya su wansurna alaihim ya Allah ka taimake mu a kansu muttafaqun alaihi wannan Buhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin a wannan hadisin ana karantar da mu mine ana karantar da mu hakuri da farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wani hutuba bayan an huta yaƙi da sahabbai sai yake nuna musu cewa kada a rinka fatan Allah ya kawo yaƙi Allah ya kawo yaƙi da idan ka kama bbc ko jamus musamman makwabta najeriya ana faɗa a palestine in ka ji irin bututtuka da muke yi kamar abin ba zai zo kanmu ba haka ake yi ana gani maganin ko an yi bagada da an yi kaza waye an yi kaza falastin an yi kaza haka muna ta tsunduma bakinmu muna ganin mu idan abin ya zama bai yiwuwa haka abin ya zo ya same mu ya sanya ƙasa su ƙasashen nan namu tsakiya idan lokacin da fitina take taro mutane daga gabacin wannan ƙasanmu suna yin yammaci mu muna can lokacin mun ji yadda mutane su in aka ganka magaji ka ɗan kaza ne ya ce ma ɗan gudun hijira ko a ce wanda yaki ana ma dariya ana izgili ana ga abin ma kamar wani wasan kwaikwayo da aka taro sozawa daga can yami za su taho yaƙi idan ka ji ihu da suke suna wani murna ke da suka yi ta kewaye gari ana ihu ana jin daɗi ji ake kamar wani kayan daɗi da za a ci za a zo a yi wani minti biyu a koma to amma me ya zama shi yaƙi masifa ne tashin hankali ne wanda bai san shi ba shi yake neman shi kaji mutum yana ma kan shi fatan Allah ya kawo masifa Allah ya kawo tashin hankali Allah ya kawo kaza idan Allah ya kawo fa sai ka gani shi da yake cika bakin nan shine na farko wanda zai kasa yin hakuri a cikin wannan al'amari to haka hatta wanda ake yi na addini na jihadin na gaskiya manzo Allah ya ce kada ku rinka fatan shi haɗuwa da makiya kada ku fatan shi ka dinga ce Allah hada mu a mutu a mutu ko a yi rai manzo Allah kada ku fatan haka idan aka haɗu kullum manzo Allah me yake karanta da mu yace mu roƙi Allah ya kama da zaman lafiya mu roƙi Allah ya mu zaman lafiya ya kawo muna kwanciyar hankali eh ka rinka Allahumma inna nas'aluka al-afiya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك العفو fi dinina wa ودنيانا haka wa akhiratuna haka ya kamata a ce ko da yaushe kana addu'arka ka ce Allahumma inna nas'aluka al'afiya Allah muna roƙonka ka kawo mana zaman lafiya zaman lafiya a duniya zaman lafiya a zaman lafiya a cikin amarin addinin mu manzo Allah ya ce to idan kuma ba makawa aka hadu da makiyan to manzo Allah ya ce magani shine hakuri dan gudu a yaƙi na musulunci an haɗu za a gwabza ka zabga da gudu ka yadda bindiga ko ka yadda takobi yana daga cikin manyan manyan laifuka ya eh mana idan ka gudu ka cutar da 'yan uwanka musamman soji an huta da shi yaƙi ana can ana gwabzawa kawai kai he ka ga an bugo ta misul durum kawai sai ka yadda bindiga ka zabga da gudu kaga idan aka je abu ai tsarawa ake kai tsare nan kai tsare nan in mu hudu ne ni in kalli nan kai ka kalli nan in kai ka kalli can kowa za mu taimaka wa juna amma kai daga can he ka tsere da ka tsere can me zai faru kenan mu duka mun ba da baya kenan ka ba da kafa za a cutar da mutu addini cika wanda ya gudu tsayawa za ka yi a yi ta gwabzawa da kai a yi ta gwabzawa da kai sai dai irin da baya da baya na rago shi wannan ya halatta amma ka zabga da gudu ka bar ka rasa ma ina kai wannan haramun ne a addinin musulunci a wajen yaƙi manzo Allah ya ce to fasbiru ku yi haƙuri ku yi haƙuri duk wanda kuma Allah ya sauki rayuwar shi a wajen yaƙi na addini a yaƙi na Allah da annabi yaƙi na ƙwarai manzo Allah sassan ya to aljanna tana ƙalƙashin takubbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda an zo za a fara yaƙi kawai da ya haka ya ce wallahi kamshin aljanna yake ji a bayan dutsen ana yaƙi ana yaƙi kafin wani abu da aka nemi gawar shi aka iske shi da suka ya kai tamanin da wani abu tun anan duniya aka buɗe mai kamshin aljanna yake ji to takobai haka ne allah subhanahu Ta'ala ya sanya aljanna ƙarƙashin wa'annan takobai shine ma allah ya ce gawa? wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amuwata. Allah ce kadda da dai ku rinka tambahanin waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi na kare addinin Allah wai sun mutu Allah ce bal a hayaɓu. suna nan a raye a wajen Allah suna can ana musu liyafa in ji Allah suna can ana arzurta su in ji Allah gobe kiyama da an tashi su kawai direct aljanna suka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya addu'a ya ce Allahumma munzilal kitab ya Allah wanda ka sabkar da littafi ya Allah wanda kake tafiyar da gizagizai ya Allah mai karya rundunonin kafirai ya Allah ka karya su ya Allah ka taimake mu a kansu mahallin shahid shine dai haƙuri kaga haƙuri yana shiga wajaje daban-daban na rayuwa yana shiga wajaje daban-daban na rayuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da yin haƙuri sai ma ce wa billahi tawfiq Allah kuma shine mai datarwa shine mai datarwa idan Allah ya datar da kai to shikenan kuma ka dace idan Allah bai datar da kai ba to ba wanda isa ya datar da kai wannan shine karshen babin kuma za mu shiga babi akan gaskiya abinda ta yi karanci a wannan rayuwa ta mu ita ma kaga duk in ba duk abinda za mu ɗauko na ɗabi'un kwarai za ga cewa ya fara tafiya na haka ma wani an suke cewa addini ma abin da ya saura sallah to ina ga ita ma sallah ina ga abin da ya saura a wajenta ita ma dan kaɗan addinin mu abin da ya saura aka ce sallah to ita ma sallah abin da ya saura a cikin ta dan kaɗan dan yau ne aka wayi gari mutum baya zuwa masallaci sai an tada sallah kuma idan ya zo masallaci aka ja sallah zai tsoki ko a cikin sallah ne baya jin kunya zaka ji mutum ya ma limamin tsoki yana ja mai sallah ko kuma sai an tashi ya tafi fita daga masallaci ya bugi fort da hannu to mu dai muna gani <laughs> ko mutum ya bugi da kali ko kuma mutum da an yi sallama irin ya nuna ma a takure ki ka ja shi nan kawai zai tashi da ƙarhi yana taka mutane ya wuce to kaga a cikin sallama mai ya saura kenan kaga ita ma kaɗan ya saura a cikinta